17 ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1440 daidai da 27 ga watan oktoba shekarar miladiya ta 2018 wannan shine kaset na 33 cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin al-istiqama wallafar shekul islam ahmad bin abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyyah al-harrani ad-dimashqi Allah ubangiji ya gafarta masa wannan littafi na ibnu taymiya yana tattauna mana ne game da wato daidaituwa akan manhaji ta fuskar fassara nassoshi na siffofin Allah subhanahu wataala da ka'idoji na addini dangane da nasiha ga shugabanni da makamantansu al-imamu ibnu tayyib al-harrani Allah ya gafarta mishi bai gushi ba yana tattauna mana akan mai da zance da yake yi akan wasu maganganu wanda malam ibnu wato malam abul qasim al qushairi ya dauko daga al-husayn bin mansur al-hallaj wanda shi Hussaini wani babban kasurgumin dan dariƙa ne wanda malaman zamanin shi suka bada fatawa aka kashe shi a bisa zindikanci a shekara ta ɗari uku da tara bayan hijar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama to duk da haka su sufaye suna girmama shi suna ɗaukar maganganun shi da matuƙar daraja ne ibnu kemiya yake yin warwara akan wasu maganganu da aka hakaito daga shi wancan zindiki da aka kashe wanda shi malam abul qasim al qushairi ya kawo a cikin littafin shi ar-risalatu al za zamu tashi a inda ibn taymiya yake cewa wa qawluhu fadin hallaju da yake huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wal qarib wal ba'id yana faɗan siffofin Allah ya ce Allah shi ne na ɗaya kuma shi ne na ƙarfi Allah shi ne bayyananne kuma shi ne koyayye Allah shi ne makusanci kuma shi ne na nesa malam ya ce laisa fi asma'illahi alba'id lafazin alba'id da ya kawo ya saƙa shi da sauran waɗannan lafuzza to baya cikin sunayen Allah wala wasafahu bi zalika ahadun min salafil umma malam ya ce kuma babu wani mutum daga cikin magabatan wannan al'umma sahabbai da tabi'ai wanda ya siffanta Allah da alba'idu wa a'immatiha haka kuma wa a'immatuha ko kuma limaman musulunci wato su Maliku da su Abu Hanifa da su Ahmad da su Sufyan al-Thauri Sufyan ibn Uyayna Abdullah ibn al-Mubarak da makamantan su malaman musulunci da dai ba su siffanta Allah subhanahu wata'ala da siffa alba'idu ba bal huwa mawsufun bil qurbi dun al-bu'd yadda abin yake ana siffanta Allah da kusanci amma ba a siffanta shi da nisa wa fil hadith al mashhuri fi tafsiri an al muslimina qalu akwai hadisi wanda yake ya shahara ana tattauna shi ana kawo shi a wurin tafsirin aya da zai fada a nan kusa kadan an al muslimina qalu cewa musulmai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka ce ya rasulullah A aqribur rabbuna fanunajihi an ba'idun fanunadihi ya manzon Allah shin Allah ubangijin mu makusanci ne sai mu yi ganawa da shi ta sirri an ba'idun koko nesa yake fanunadihi sai mu kwalla mai kira yadda zai jiyo mu wannan aya ta sauka ne bayan da aka faɗi aka aka aiko da faɗin Allah cewa a a Allah subhanahu wataala ya aiko da sako cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ubangijinku ya ce ku roke shi zai amsa muku to shine sai sahabbai suka yi wannan tambaya cewa shin Allah yana kusa ne sai su ganawa da shi a sarrance kamar yadda kake da wanda yake kusa da kai ko ko nesa ne sai ka kira shi fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da fadin sa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'awatar da'i idza da'a har zuwa ƙarshen aya a cikin suratul baqara idan bayinka idan bayina suka tambaye ka game da ni ka ce musu ujibu da'awatar da'i eh, fa inni qaribun ka ce musu ni makusanci ne ka ce musu ina kusa anan an ce an cire a faƙul din ne saboda nuna kusancin sosai domin eh, idan aka kawo lafazin sa'ala Allah yakan ce da manzo Allah ka ce kaza Eh, idan suka ce maka yas'alunaka an kaza qul kaza yas'alunaka an ahilla qul hiya mawaqit yas'alunaka an shar harami qitalin fi qul qitalun fi to kaga anan sai ba a ce qul din ba kawai sai Allah ya bada amsar kawai da kanshi bai ce fa qul inni qaribun ba saboda nuni zuwa ga kusancin da Allah yake so mutane su fahimta tsakanin shi da su wajen addu'a da roƙo to ah, wato Allah yana da kusanci ta fuskar amsawa yana amsa bukatu da ayyuka da yana sanar da abinda mutane suke yi na sallah da azumi da kiyamun laili da sauransu malamai sun fassara ma'anan ƙaribin suka ce qaribun bil ijaba ko kuma qaribun bil ko kuma qaribun ila awliya'ihi bil in'am kusancin da Allah yake da su ba kusanci ne na jiki da jiki ba a kusanci ne na yana jinsu, yana ganin su yana da ilimi akan abin da suke yana yana yana amsa bukatunsu kamar yadda Allah yake cewa inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun anan ma'iya ce ita ma ilmiya ba zatiya ba kamar faɗin shi inni ni ma'akuma da yace wa Musa da Haruna kenan asma'u wa kaga wannan ta fito da tafsirin komai kamar yadda kuma al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alaihi ya ruwaito shi da al-Imam nasai da isnadi Hasan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisul qudsi cewa Allah ya ce ana ma abdi idza zakarani wa taharrakat shafatahu ina tare da bawa na duk sa'ad da ya ambace ni labbansa suka motsa wajen ambatona isan da muke ce subhanallahi ko la ilaha illallah ko ya wani eh, tasbihi ko zikiri daga cikin nau'o'in zikiri na ambatan Allah Allah ya ce eh, eh, ina ina tare da shi har ila a cikin hadisin al-Imam Ahmad ibn Hanbal da isnadi tabbatacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana cewa inna Allaha la yastahi Allah yana jin kunya an yabsu al-abdu yadayhi bawa ya buɗe hannunsa ya roƙi Allah sai Allah kuma ya zama bai amsa mishi ba to malamai sun yi tattaunawa mai yawa game da waɗannan ayoyi tun daga wacce ɗin da yake cewa idan na sun kira ni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ubangiji ya ce ku roƙe ni astajib lakum zan amsa mu. al-imam al-qurtubi yake cewa wannan aya itlaqi ce akwai ayoyin da suka kayyade ta ba komai ne da bawa ya roƙa Allah yake amsa ba amma kaga a zahiri nan Allah ya ce astajib lakum kamar Allah yana amsa dukkan abin da bayi suke so na na bukatu domin a wani wurin kamar inda Allah yake sha misali bal iyahu tad'una fayukshifu ma tad'una ko sai ce in sha in ya so kaga kenan sai abin da Allah ya so yake amsawa sannan akwai ka'idoji da sai mutum ya cika su game da addu'a sannan Allah yake amsawa ya zama ya cika wannan sharuɗan kuma addu'ar irin abinda Allah ya yarda ai addu'a ne akai ba wucin makaɗi da rawa ba duk zai zo mana bayanai akan akan waɗannan matsaloli to sai dai shi kanshi wannan hadisi da malam ya hujja da shi anan kamar yadda kaji ya ce fil hadithul mashhur fi tafsir hadisi ne shahararre a wurin malaman tafsiri suna yawan ambatan shi inda za a yi magana akan fasara waɗannan ayoyi wai za su alaka ibadi za ka ji an ambaci waɗannan ayoyi waɗannan ƙisoshi a matsayin ƙisoshin da ke bayani akan sababin saukarta da ma'anarta amma hadisin yana da matsala ƙwarai da gaske riwaya ce ta wani mutum mai suna abu barzata a daga asul ibn hakim ibn mu'awiya ibn Haidal qushairi daga baban shi daga kakansa al-imam ibn mardawiya ya fitar da shi da abu sheikh al-asfahani a cikin kitabu al-azama shi ka fitar da wannan riwaya da isnadi wanda yake kalar. akwai isnadi wanda yake cikakke wato musnadi amma da'ifun jiddan bal munkarun ma kamar yadda al-sheikh al-albani yake fada a cikin takhriju ahadith fada'il ash-sham akwai kuma wanda yake sahihi amma kuma mursali al-hasan al-basri shine danganta shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal hasan al-basri laysa sahabiyan kama huwa ma'rufun ladal jami' to dan haka dai riwaya tana da matsala ta fuskar isnad har ila yau al-imamu Abu al-Qasim al-Tabarani ya fitar mata da wani shahidi ta wata fuska wacce ke ita ma mursala amma ingantacciya wadda ya fitar da ita ta ainihin wato aqa bin sa'i wanda ya fita da ita a cikin tafin shi na kitabu du'a na shi al'imamu abul qasim qabarani da lafazin cewa lamma nazalat innal ladina yastakbiruna an ibadati yayin da wannan aya ta sauka shine sahabbai suka tambaya to ya zamu ne roƙon sai manzo Allah yace Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun zuwa ƙarshe wallahu ta'ala a'lam wa hadha yaqtadi wasfuhu bil qurbi dun al bu'd malam yace wannan yana nuni zuwa ga siffanta Allah da kusanci kenan mun gashi Allah yace fa inni qaribun fa inni qaribun to ya zama za a siffanta Allah da kusanci dun al bu'd ba za a siffanta shi da nisanta ba wa fi sahihayn an abi musa an عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لأصحابه لما جعلوا يرفعون أصواتهم بالتكبير a cikin bukhari da muslim daga abu musal ash'ari radiyallahu anhu baya ga buhari da muslim ma al'imamu abu dawuda ma da tirmizi da al'imamu ahmad ibn hanbal a cikin musnadinsa dukkaninsu sun fitar da wannan riwaya ta abu musal ash'ari radiyallahu anhu ya ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama annahu qala li ashabi manzon Allah ya ce wa sahabban shi lamma ja'alu yarfa'una aswatahum bit takbir yayin da sahabbai suka dinga daga muryarsu suna kabbara a kan wata hanya ne ana tafiya manzala su ɗari ya kanta da su cewa idan an zo tudu ayi kabbara idan an zo gangara ayi tasbihi kamar yadda yake a cikin addu'o'i na matafi ko wanda yake kan abin hawa cewa an zo tudu sai kai allahu akbar idan an zo gangara sai kai subhanallah to sai suna daga murya da wannan tasbihi da kabbara sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musu ayyuhan nasurbi'u ayyuhan nasu irba'u irba'u ala anfusikum ya ku mutane irba'u bi ma'ana ilzamu sha'anakum ko la ta'ajjal shine ma'anar irba'u ku natsu ku bi a hankali ku yi abin da ya kamata a natsi fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba wannan irin daga murya da kuke ba kuna kiran asamma kurma bane wala ghaiba ko kuma wanda baya nan ba ba shi kuke kira ba Allah yana ji kuma yana nan a kusa sai ci gaba da cewa ah, inna ma tad'una sami'an qariban kuna kiran mai ji ne kuma makusanci da ladhi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilati lalle wanda kuke kira shi Allah da kuke kira ya fi ɗayan ku kusanci da mutumin fiye da wuyar raƙumarka da kake kai wanda jikinka na haɗe da jikinta to Allah ya fi kusanci da kai fiye da ita kamar yadda muka ambata a baya wannan shi ma yana nufin ma'iyya ce ilmiya kamar yadda malaman farko suka fassara wannan hadisi na limamu na bukhari da muslim daga abu ashari bukhari ya fitar da shi da muslim kamar yadda muka faɗa da al-imamu abu dawuda da tirmidhi da imamu ahmad ibn hanbal a wurare mabambanta rahmatullahi alaihim ajma'in malam ya ci gaba da cewa wa innamal wajibu an yusafa bil uluwi wadh abin da yake wajibi shine a siffanta Allah da daukaka wa zuhuri da kuma bayyana kama qala annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kamar yadda manzon Allah ya faɗa Allah ya ƙara mishi kira da aminci fil hadisi sahihi anta adh-dhahiru falaysa fawqaka shay wa anta al-batinu falaysa dunaka shay ya Allah kai ne adh-dhahir mabayyani laysa fawqaka shay'un babu wani abu sama da kai wa anta al-batin Allah kai ne al-batin duna dunaka shay'un babu wani abu kasa da kai wani hadisi ya gabata a baya hadisi ne tabbatacce wanda bukari da muslim sun fitar da shi wa qala ta'ala kuma Allah yace wa huwa al'aliyu aliyyul Allah shine ne al'aliyu madaukaki al mai girma falau qala da yace huwa al-aliyyul kana hasanan sawaba ina ma da shi a hallaj ce yi al'aliyun ƙari da ya fi kyau ne da ya ce wai alba'idul ƙari wa kazalika law ƙaribin qaribun fi uluwihi aliyun fi junubihi da ya ce qaribun fi uluwihi Allah makusanci ne tare da yana da ɗaukaka aliyun fi junubihi Allah madaukake tare cewa yana da kusanci da bayi fa amma wasfuhu bi annahu alqaribul fala asla amma dai cewa da ya Allah wai alƙaribu ne kuma alba'idu a lokaci guda ya siffanta ya gwama waɗannan siffofi guda biyu wanda suke kishiyantar juna fala asla wannan bai da asali a cikin shari'a bal huwa wasfun bismin hasanin wa bidhi wannan siffanta Allah ne da suna guda ɗaya mai kyau da kuma ɗayan kishiyan mai kyau kama lauƙila da za a ce misali a ce al-aliyu satir madaukaki kuma na ƙasa awul jawazul bakhi ko a ce mai kyauta kuma mai rowa awul rahimul qasi ko a ce mai rahama kuma mara imani kaga duk waɗannan kishiyoyin juna ne bai yiwa kuma a siffanta Allah da su Allah na da siffa ta uluwi ya da siffa ta aljud ya da siffa ta rahamaniya amma ba a siffanta shi da kishiyoyinsu to haka haka wannan ma yake wa nahu zalika da ire-iren waɗannan wallahu ta'ala lahul asma'ul husna Allah ubangiji madaukaki yana da sunaye masu kyau wa inna ma yu'ta mithlu ha'ula'i minan nasi min al al-fasi yace irin waɗannan mutanen sun samu zaniya ne suka shiga cikin irin wannan qiyasi na barna lamma eh, lamma sami'uhu eh, yukhbiru an nafsi yayin da suka ga Allah yana ba da labari game da shi bi annahu al-awwal al-akhir al-zahir al-batin suka ga Allah yace huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin qasu ala zalika al-qarib wal-ba'id sai suka kusa sai suka sai suka kiyasi akan waɗannan sifofin da Allah ya ambata al-awwal al-akhir al-zahir al-batin sai kuma suka kiyasanta cewa to al-qarib al-ba'id saboda kaga ai al-awwal al-akhir kishiyoyin juna ne al-zahir al-batin kishiyoyin juna ne amma ba kishiyanta ce ta ɗaya mai kyau siffa ce mai kyau ɗaya mummuna ba ko mun gane ba kamar yadda misali al-bakhil da al-jawar al-jawar siffa ce mai kyau al-bakhil siffa ce mummuna suna kishiyantar juna to amma al-awwal wal-akhir a wannan yanayin siffofi ne wanda suke kishiyoyin juna amma ba masu ɗaya mummuna ɗaya kyakkyawa ba to sai su kuma waɗannan ‘yan ɗarika su hallaji sai suka ɗauki wannan ƙiyasi na al'awwal al'akhir al-zahir al-batin sai suka yi ƙiyasi suka ce al-qarib al-ba'id to dama kuma kullun ka'ida kamar yadda malamai suka daɗe suna nan nagata game da siffofin Allah shine babu ƙiyasi tauƙifiya ne ma'ana ko da ka ga wata siffa ta dace da irin ayyukan Allah ba za ka sama Allah ita ba ba za ka kira wa Allah suna daga gari ta ba sai in shi ya faɗa haka ko kuma manzon shi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan na farko kenan tawqifiya ne sannan ba a ishtiqaqin siffa wato suna amin daga wata siffa wadda Allah yake da ita idan Allah ya bata a matsayin siffa bai ishtiqaqin suna daga cikin ta wannan ma ba a ishtiqaqi wanda ma akwai siffa kenan wanda ma akwai siffa ba a ishtiqaqi kamar yanzu misali Allah ya bada labari cewa wa makarna makaran mun warware makircin to ba za ka sa wa Allah suna ka ce daga cikin sunan shi akwai almakir ba za ka sa ba saboda Allah bai kira shi da wannan siffar ba ina fata mun gane wannan to irin waɗannan ka'idojin da sai an kiyaye su malam Uthaymeen ya tattauna a kansu a cikin qawaidul musnad da sharhin su wa hadha khata'un malam yace wannan kuskure ne da anna tilka asmaa kullaha hasanatun domin waɗancan sunayen al'awwalu al'ahiru al-zahiru al-batinu dukkaninsu sunaye ne daga cikin asma'ullahi husna dalatun ala kamali ihaɗatihi makanan wa wanda suke nuni zuwa ga cikar kewayewar da Allah yi wa komai makanan ta fuskar wuri wa zamanan da kuma ta fuskar lokaci wato ta fuskar lokaci shine awwal kuma shine al kowa na tsakankanin wannan ne ta fuskar wuri kuma shine al-zahir madaukaki al-batin kuma shine boyayye wanda kowa na tsakankanin waɗannan haddojin ne wa amma hadha fa huwa jam'un bayna al ism al-hasan wa diddi amma wannan a ce al-qaribu kuma al-ba'idu to hada abu ne tsakan hadawa ne tsakankanin suna mai kyau da kuma kishiyarsa kaji wannan fuska doguwa da ya ta mana magana akan ta fuska ta uku wanda yake za a ba a warware maganganun hallaju in kun tana kusan karatu da muka yi a baya da wanda muka yi kafin shi duka magana ne akan waɗannan maganganun da yi su gaba gaba ka ji ya ce qauluhu kaza qauluhu kaza kaza ne wannan daidai ne wannan ba daidai bane wannan daida kaza aka ce wannan bai kamata a ce kaza ba dama kuma ya ce zai warware magana ta fuskoki daban-daban to ga kuma ya sai ya ce kuma alwajhur rabi' alwajhur rabi' fuska ta hudu in fuska ta ukun nan yayi dogon magana akan ta kamar na ambata tun daga wajen shafi na 115 inda muna shafi na 100 da ni da an suka kame mu zanna biyu shafi na 141 sai ce annahu qaddama kalam ash-shibli al i'tiqadi qabla kalam jami'il mashayikh shi malam al-qushairi ya je ya kawo magana ash-shibli ya gabatar da ita akan maganganun sauran shehunnan sufaye ta fuskar magana akan aqidarsu mun ji kuma cewa shibli ba shine daga cikin magabata ba gare su akwai na gaba da shi a ainihin wato ita wannan aqida ko wannan tafarki da sufanci sannan kuma shi yana da mazaniya a wajen aqidarsa aqidarsa ba irin ta farkon sufayen bane kun tuna ya faɗi wannan magana tun can baya to dan haka bai yiwa a ce magana wani wanda a baya yake a lissafin shekaru sannan a baya yake a wajen dace da asalin manhajin sufaye na farko yi yiwa irin wannan mutumin a cikin maganarsa ita ce madogara game da me ya aƙida duka jama'ar sufaye a ajiye sauran maganganun na gaba da shi a ɗauki maganarsa a matsayin madogara bai yiwa a haka ya ce akwai a allazina hum ajallu bam! a'zam shehunan da suke gaba da shi suka fi shi ɗaukaka da girma ma anna hadhihi masalata la tastahiqu at-taqdim idan yake fa wannan mas'ala ta magana ƙida? ba wai kawai ana hukunta ta ne ta fuskar cancantar gabatarwa ba a'a ana hukunta ta fuskar cancantar dacewa da dalili wa inna ma martabatuhu fi ma ba'du kama zakaraha hunaka martabarsa ya kamata ya zama ta zo ne daga baya kamar yadda ya ambata shi wa kana alwajibu an yu'akhkhira zalika ila mawdi kamata yayi jinkirta wannan zance zuwa wurin da ya dace shi fa innahu zakara ba'da zalika awwal alwajibat ya ambaci wato abubuwan da suke bayan nan ya ambaci farkon wajibi abin da yake shi ne wannan matsala ta batu akan ake da sufaye da sauransu ba ita ce ma ya cancanta a fara magana a kanta ba kuma in za a yi magana a kanta, ba maganar shibili za a ɗauko ba ya ambaci wasu abubuwa da ya jinkirta su da su suka fi cancantan a kawo su a farko shine kamar magana akan menene abu mafi mafi kasancewa na farko wajibi ga bawa wa hadha huwa alladhi yasayiqu taqdim wannan shine abin da ya kamata a fara kawowa wa mithlu hadha yaktaji kaunul musannifi fihi naw'un min al-hawa wanda wannan yana nuni zuwa ga wani na iya fassara cewa shi abul qasim kushairi kama akwai wani son zuciya game da magana shi wajen jinkirta abin da ya kamata ya gabatar da gabatar da abin da ya kamata jinkirta wani na iya mushi zargi cewa wannan son zuciya ne wa min a'zamil wajibati ala ahli hadha tariqi khuluhum min hawa kuma daga cikin abu mafi girma da ya wajaba ga duk wani wanda yake da'awar shi sufi ne shi baya son duniya shi nasiku ne shi ne ibada ne daga cikin mafi girman abin da ya wajaba a kan shi shine ya tsareki daga son zuciya fa inna mabnahu ala qawli domin an gina gaba daya tafarkin sufanci ne na mutanen farko an gina shi ne a kan faɗin Allah wa amma man khafa maƙama rabbihi wa naha nafsa anil hawa wanda diya kuma wanda diya ji tsoron maqama rabbih tsayuwa gaba ga ubangijinsa wa naha nafsa anil hawa ya hana rai daga son zuciyarta fa ta hiyar hiya al-ma'aw aljanna ita ce makomata Allah ta sama shi wannan aya tana da ire-irenta kamar faɗin Allah zalika liman khafa maqami wa khafa wa'i Allah ya alƙawari mai daraja na aljanna sai ya ce wannan alƙawarin liman khafa maqami ga wanda ya tsoraci tsayuwa gaba gare wa khafa wa'i haka da Allah yake cewa liman khafa maqama rabbih jannatan ga duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gaba ga ubangijinsa jannatani zai samu aljannu guda biyu wato abinda ake nufi da khafa maqama rabbihi tsoron tsayuwa gaba ga ubangiji ranan ranan hisabi kamar da kabari ya faɗa wani hannafsa sai ya hana ran shi hana rai ma'ana ya ya hane ta ko ya tsawatar ma ran shi annafsul ammara ɗin nan ya tsawatar da ita daga ma'asi saban Allah da kawwan da suke haramu waɗannan ayoyi da na bayan su malaman tafsiri suna cewa sun sauka ne akan wasu mutane guda biyu tun daga fadan Allah fa amma man bagha wa athara alhayata ad-dunya fa innal jahima hiya maawa da kuma wa amma man khafa maqama rabbih zuwa karshe cewa sun sauka ne akan wasu ɗan uwa guda biyu shine akwai sahabi shahararren shine Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu yana da ɗan uwa mai suna Amir ibn Umayr wanda Amir ya kasance kafiri ne shi bai musulunta ba kuma an zo yakin badar ma yana daga cikin asra badar wanda aka kama su a badar daga cikin kafiran makka kisa ta ce aka wayi gari sai zaidna eh, ah, mus'abu dan umair sai ya ganshi sai yake ce ma ansaru da suka kama shi ce wannan yaran ku ɗaure shi da kyau uwar shi a tajira shi za ta ta kawo muku fansa inda yake ah, kisoshin ba su da isnadoji tabbatattu ta fuskar isnadi amma mashuhure ne a cikin kissa ta yaƙe-yaƙe da aka yi a farkon musulunci wallahu ta'ala a'lam shi ne ake ishara zuwa gare shi da faɗin Allah fa amma man tsara wanda ya girman kai wa akaran hayatar duniya ya zaɓi rayuwar duniya akan lahira fa inna al-jahima hiya al Allah ta tsare shi kuma mus'ab shine wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa anil hawa kuma dai ne al-ibratu kuma da malaman ah, tafsiri suke faɗa da usul fiqi bi umumi lafzi la bi khususis sabab wallahu ta'ala a'la malam ya kawo wannan aya ne dan yana mana hujja akan cewa duk mutumin da yake cewa yana so ya gyara zuciyarsa ya zama sufi ya zama baruwan shi da duniya ya guji jin daɗinta da ƙawalce ta da ruɗinta to wajibi ne ya guje matsan zuciya kaga sai da aka ambaci wato abin nan din gujewa san zuciyar na aka ambaci sakamakon wa amma man khafa maqama rabbi wa nahannasa anil hawa ya raba zuciya ya tsoratar da zuciya daga san zuciyarta fa innal jannata hiya al-ma'wa wannan aljanna ita ce makomarta Allah ka sanya mu a ciki qala thumma qala abul qasim al-qushayri ya gama da magana akan wancan dogon zance yanzu kuma zai ƙara ɗauko wata magana daga abul al sannan ya sake mayan mata da martani yace abul qasim al-qushairi ya faɗa yace samitu aba hatim yaqulu samitu aba nasr al sarraja rahimahullahu su su'ila ruwaymun an awwali fard iftaradahu ala khalqihi mahuwa ya yace an tambayi ruwaym ibn ahmada ibn yazidan al-baghdadi wani daga cikin sufaye mutanen garin bagadaza ya rasu da shekara 330 Allah ya mushi rasuwa akwai tarjamarsa sa a cikin sifatu safwa da ita da asalinta wato littafin aminan da ita da littafin al-muntabim fi tarikh muluki wal umam na na ibn al-jawzi haka a cikin littafin at kubra na na da wasu daga cikin littafai sun yi tarihin wannan sufi daga cikin sufaye an tambaye shi an awwali fardi liftaradahu Allahu ala khalqi cewa menene a farkon abinda Allah ya farlanta wa bayinsa ma huwa menene shi qala sai yace al-ma'rif sanin Allah abinda Allah yace farko kenan yaqulu Allahu azza wa jalla saboda Allah ya ce wa ma khalaqatu al-jinna wal insa illa liya'bud ban halicci mutane aljanu da mutane ba illa li ya'budun sai dan su bauta mini qala ibn abbas ibn abbas yace li ya'rifun ma'anan li ya'budun shine li ya'rifu farko dai akwai maganganun da malamai suke akan ma'anar wannan illa li ya'budun musamman game da ita lamun din shin lamul ta'lil ce ko lamul aqibati ce ko mece ce don haka kuma gwargwadon fassarar da suka yi mata gwargwadon fassarar da wurin zai bayi zuwa gare shi na farko a kunda suke ganin illali ya abudun yana nufin wato a a a aljinna insa anan ba kowa a cikin su ba as-su'ada min al-jinn Su ne Allah ya halce su dan su bauta mashi wasu kuma suka ce a ma khalaqtuhum illa liyaz'anu ilayya bil ibada ban halice su ba sai dan su rankwafa zuwa gare ni da bauta wannan shine fasara ibnu abbas kuma qabari yace ita ce fasarar da ya zaba ya goyi bayanta da da maganganu kala daban-daban kaman kaman fadin Allah wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah in ka tambaye su wa ya halice sammai da ƙasa za su ce Allah ne kaga sun yarda da Allah ya halitta samai da ƙasa to wannan yadda ita kanta bauta ne sai tsabari yake cewa dan akwai bauta da za ta maka amfani akwai ta ba ta maka amfani ba haka haka fadin Allah walahu aslama man fis samawati wal ardi qaw'an wa karha ga Allah suka musulunta gaba daya halittun da ke sama da samai da ƙasa suna so ko ba su so domin dole su suna rankufantuwa ga kaddara Allah Allah shi yake deciding yaushe za haife su Allah shi yake deciding yaushe za su mutu za su numfasa yaushe za su yi lafiya yaushe za su fita to wannan ma bauta ce ga Allah tsau'an wa karha ko suna so ko ba su so haka walillahi yasjudu man fis samawati wal tsau'an wa karhan wa haka haka haka fadin Allah wai ga rake musu duki da'awallaha mukhlisina lahu ad-din in suka shiga cikin jirgin ruwa in yi girgiza da su sai su ma Allah tauhidi duk waɗannan bauta ce ga Allah amma ba ta tsarkar da su ba a kalli misali fir'auna da yake la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila kaga ya kalmar shahada amma duk ba za su mishi amfani ba to irin wannan bautar ce ake nufi anan cewa ma khalaqatu jinna wal insa illa liya'bud wannan yake fassara ibnu abbas akwai fassara da take cewa wama khalaqtuhum illa li'amurahum bil ibada ni ban halicci bayi ba sai dan na umarce su da ibada wato ba za su la uridu minhum mirkin ba na bukatar kuma a wurin su kawai bukatar ta samu ibada wannan take fasarar da al-imamu Isma'il eh, Abul Fida Isma'il ibn Kathir ya zaba a cikin tafsirinsa cewa a ah, tana ishara zuwa ga manufar hadathar su me ya garabi da yasa Allah ya hadace bayi dan bauta batun kuma sun yi bauta ko ba su yi ba wannan wani sha'ani ne daban akwai kuma wanda suke ganin a wasu fasarori kala daban-daban al'imamu shekul islam ibn taimiyya kamar da zai mana ishara a nan ya tsaya ya tattauna wannan matsala tattaunawa mai tsawo a wurare mabambanta kama a littafin al'ubudiyya kitabul ubudiyya kama a cikin majmu'ul fatawa cikin mujalladi na goma sha takwas inda aka mishi tambaya kan matsala da ke da alaƙa da wannan ya yi tattaunawa da yawa a kanta to wannan faɗin cewa abu na biyu kuma shine faɗin cewa da ya abu ma'anar shi li ya'rifun ni wannan fasara haka aka samu ta daga kamar da ya ambata nan daga Ibn abbas daga cikin tabi'ai kuma akwai sahabi akwai tabi'i ibnu jurayj abdul malik ibnu jurayj shi ma haka ya faɗa qultu ibn timiya yake cewa hadal kalamu sahihun wannan zance ne mai inganci fa inna awwala ma awjabahu Allah ala lisani rasulih huwa al-iqraru bi shahadati farkon abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta ma bayinsa shine ikirari furta da shahada ne furta shahada guda biyu Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kalmar shahada wacce ake shiga musulunci da ita kama falon an-nabi sallallahu alaihi wa ala wa kamar da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi sallama ya fadi li mu'adh bin jabal ya faɗa wa malam mu'adh dan jabal radiyallahu anhu lamma ba'athahu ila al-yaman yayin da ya aiki wannan babban malami cikin sahabbai zuwa kasar yaman yace da shi innaka taqdimu ala qaumin ahli kitabi ya mu'adh kai zaka je ka tarar da wasu mutane ne wanda suke suna da littafi sun taba sanin annabta da annabawa ba turayen jahilai ne kuma gudawa ba falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kasance sai ka fahimci cewa farkon abin da ya kamata ka fara kiransu zuwa gare shi shine shaidawa babu abin bautawa bisa gaskiya da cancanta sai Allah shaida cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzon shi yanzu kaga wannan ai ba aiki bane magana ce ikirari ne sanin akwai Allah kuma sanin kayyade da akwai shi shi ne shi ke nufi da liyarifu ba wai abin da za ka fara yi shine sallah ko aikin haji ko zakka ba waɗannan ayyukan bauta ne na gaɓoɓi ko na dukiya a aikin da za a fara bautar da kai da shi shine tabbatar da cewa akwai Allah sanin akwai Allah da yadda da shi da furta wannan kalma shine ma'anan liyarifu wa kadhalika qala al-mashayikh al haka kuma irin wannan zance wancan hadisi malam yace akhrajahu fi sahihayn sun fitar da shi a cikin bukhari da muslim wato su malam bukhari din kenan da muslim sun fitar da shi haka al-imam tirmidhi haka ibnu majah haka al-imam an-nasa'i haka al-imam uh, ad-darimi a cikin sunan dinsa wa kadhalika qala al-mashayikh al-mu'tamiduna mithla الشيخ عبد wa وغيره Eh, haka sauran shehunnai ababen dogara suka fada kamar a sheikh abdul qadir jiyali rahmatullahi alayhi wa ghayrihi da waninsa suka ce wal ikraru bi shahadatayn yatadammanu al ma'arifa furta shaida babu sarki sai Allah babu abin bauta sai shi kuma babu Muhammadu manzon shi ne alayhi salatu wannan yana yana cikin a ah, sanin Allah din lakin zahaba ta'ifatun min ahlil kalam sai an samu wasu bangare daga cikin malaman ilmul kalam wa mimman ittaba'ahum min al-fuqaha was-sufiyya da su da waɗanda suka bi sawun cikin malaman fiqh da sufaye ila annahu yajibu 'ala al-'abdi al-ma'rifatu awwalan suka ce wajibi ne ga bawa ya san Allah din tukunna qabla wujubi shahadati kafin ma ya furta din wa minhum man qala suka ce yajibu ala al-abdi an nazaru qabla al ya zama wajibi ga bawa yayi tunani shine nazar yayi tunanin ya Allah ya kamata a ce akwai wanda ya halicci san mai da kasai ko babu in ya kamata to wane ne shi shine annazar nazar kamar yadda suke faɗi a irin ta'abirat su wajibi ne ga bawa yayi irin wannan nazari kafin ya furta wa minhum man qala wasu su kuma suna cewa yaji alqasd ila an wajibi ne yayi tunanin da niyya wa min ghalibiyatihim man awjaba ash-shakka wasu kuma suka ce ah, sai ma yayi shakka tukuna kaga suna ta kara tafiya mataki na baya na baya da me zai fara ƙur'ani ya ce da ibada muka ji a cikin ibadan nan akwai shaida babu sarki sai Allah Allah Muhammadu manzon shi wasu suka ce a ah, kafin ya kai ga shaidawa sai ya tunanin yiwuwar shaidawar ko rashin wasu suka ce kafin ya kai ga tunanin sai ya yi tunanin da nufi da manufa ya zama tunanin ya yi shi ne don wannan manufa wasu suka ce a kafin ya kai ga wannan ya sa shakka tukunna ya tambaya akwai ko babu haka dai suka dinga yin baya-baya har suka kai ga wannan mataki waƙad basatun alƙawla fi yabi da mas'alati fi ghairi hadha al ya yace mun tattauna dalla dalla a wani wuri wanda ba wannan ba game da wannan mas'ala shine kamar a cikin majmu'ul fatawa din da kuma a cikin littafin alfurkan bai na auliya illahi wa auliya shaifan a inda har ya ambaci maganganu daga malam abu ya alal farra alkabi wanda shi farra'u ya kawo su a cikin littafin shi mai suna wayunil masa'i da kuma maganganu da shi bin ya kara kawo har ila yau daga cikin littafin al'itikadu na limamu albayhaqi za ka same su wannan maganganu a cikin littafin majmu'ul fatawa da kuma littafin shi na abin nan wato الفرقان بين أولياء الله وأولياء الشيطان والله تعالى أعلم فهذا القول يوافق هؤلاء وأن إيران زنشي داتي لنا وأنشق لكن في صحة الحكاية بهذا اللفظ عن رويم نظر أما تبتد إسناد وأن اللاباري لغا رويم shine akwai tababa game da shi fa inna ruwayman min ahli al-ilm wal ma'rif domin ruwaymu malami ne masani Wama ma zakarahu min al-hujjati la ala abinda ya ambata na amsa cewa saboda fadan Allah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun baya nuni zuwa ga wannan amsa to bai kamata kuma yana malami ya bada amsa irin wannan gurguwa ba falaysa fi qawlihi illa liya'budun ma yadullu ala anna al-ma'rifata awwalul wajibat dan an tambaye shi ne game da meye farkon wajibi sai ya ce al-ma'rifa to amsar daidai ce to me hujjarsa sai yace a saboda Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu to wannan ayar koda ma'anan liya'budu liya'rifuni bata ce wannan shine farko ba da haka babu hujja a cikin ta shi sa ibn tumiya yake cewa to akwai tababa game da tabbatar wannan magana daga ruwayi dan maganar ba ta kama da irin dandanan ilimin sa ba da irin matakin fahimtar sa da aka sani walaysa فليس في قوله إلا ليعبدون ما يدل على أن المعرفة أول الواجبات سواء فسر سواء فسر يعبدون بيعرفون دي دي ودي دا شن أسعد دمك فسر يعبدون شيء واتنا نفن يعرفون أو فسر بغير ذلك كوكو شير ويم يا فسر تدعك سنك فإن خلقهم لشيء لا يدل على أنه أول الواجبات أول واجب wato halitta da aka yi mahalittu halitta su don wata manufa wannan bai nufin wannan manufa ita ce abu na farko da ake sosu illan yi bayyan zalika bishayin afa idan ba a bayyana cewa wannan ɗin shi ne na farko ta wata hujjar ba ita wannan ayar kawai tana magana ne akan manufar halitta cewa bauta amma ba ta ce irin wannan bautar ta sanin Allah shi ne abu na farko ba naka ba ta da hujja a cikinta akan abin da ya gina wa amma tafsirin mazkur an ibn abbas to wancan tafsirin da kuma ya kawo daga ibn abbas cewa ibn abbas ne ya fassara li abudun cewa li arifun fallazina zakaruhu anhum ja'alu hadhihi al-ma'rifata hiya al-ma'rifatu al-fitriyya wadanda suka ambaci wannan fassara daga ibn abbas Basu su ba da labarin ibnu abbasin yana baiwa wa fassara irin ma'anar da yan ɗariƙa suke bata a ga ma'anar da yake bata shine al-ma'arifa al fitriya sanin Allah na fitra wanda kowa yana kan wannan kamar da hadisi yake faɗa cewa kullu mauludin yuladu alal fitra kowane halitta Allah yana sa a halitta dan adam akan fitra cewa Allah ɗaya iyaye ne suke gurgunta wa da fahimtar ta su mai da shi yahudu ko nasara ko Allah allati ya kirro bi hal mu'min wal kafir wanda mumini da kafiri duka suna tabbatar da Allah a matsayin maharici wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda yaquluna Allah kowa ya yarda akwai Allah shine kuma maharici wa maqsuduhum bi dhalika anna jami'al insi wal jin qad wujidu minhum ma khuliqu lahu min al ibada qad wujida minhum ma khuliqu lahu min al-ibada ma'anar masu danganta wannan fasara ga ibnu abbas suna bata ma'anar cewa gabaki ɗayan ƴan adam aljanu da mutane a tare da su akwai samuwar wani element na abin da aka halice su dan shi shine wannan ibada da muka ji Allah subhanahu wataala ya bada labarin cewa lalle suna yin ibada walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi min taw'an wa Allah suke wa sujuda su halittun da ke sama da ƙasa a so ko Su wannan ibada da suke yi ta suna so ko ba sa ita ce qad da minhum ma khuliqu an samu wani burbushi na abin da aka halicce su dan shi a tare da su babu wanda ya ce don wai baya yin musulunci wai baya bauta Allah ne isa ba a cikin kafircin da yake a cikin ɗabi'arsa akwai abin da bautar Allah ne Shi ne, risunawa ga Allah Risinawa ta fuskar dole ya haƙura cewa Allah ke fidda rana Allah ke da ita Allah ke kawo damuna da rani da sanyi da zafi zaman lafiya da cuta a abin nan rayuwa da mutuwa duk waɗannan abubuwan Allah yana juya su kuma suna shafan kowane ɗaiɗaiwan halitta kuma babu halitta da ya ce ya fanɗare ba za a yi ba babu wanda ya ce misali rana ta zo fitowa yake shi bai da ta fito ba bari ya hana ta fitowa bai isa ba ba wanda ya sai hana kanshi tsufa ko ya dakatar da shekarun shi kansu ci gaba da tafiya ko ya hana kanshi mutuwa ko ya hana kanshi jin yunwa ko ya hana kanshi kaza ba wanda ya ko to duk wannan rankwafuwa ne da bautuwa ga Allah an wa karha ina fata mun gani to Allah ya halicci bayi dan wannan fikira kuma dole su suna rankwafantuwa ga wannan fitara yace allati hiya mujarradul iqrar al fitr wanda ce tabbatarwa ta fitara waja'alu zalika firaran min ihtijaj al qadariyyati bi hadhihi al aya masu kawo wannan fasara sun kawo ta ne dan su tsere cewa wato qadariya da suke hujja da wannan aya qadariya suna qadariya sune masu kore ƙadara. cewa Allah bai da ta cewa akan mutane sai suna cewa to ai gashi Allah ya ce ya halicci bayi don su bauta mashi kuma muna ganin bayi sai ki bautawa ana samun aika fure da batattu da masu sabo to kenan abin da suke yi fandara ce tafi karfin Allah ta Allahu amma ya kunna uluwan kabira wannan shine fassarar qadariya to dan kada a ba qadariya dama su ci gaba da wannan aya wannan fassara shine sai malamai suka ce ai fassarar ta tana nufin ibada ta qadariya ne ba ibada ta abudiyya shar'iyya ba ba bauta ta wadda mutum yake da zaɓi ya bautar da gababin shi ga Allah ya bauta wa Allah ga abin da Allah ya shar'anta mashi wannan kam Allah ya ba mutane zaɓi a kai inna hari na sabila ma shakiran wa ma kafura inna atadda lil zalimin da wa aglalan wa sa'ira Allah ya ba mutane zaɓi saboda cika alƙawarin shi wanda suka yi ya ba su falala da falalarsa da gafararsa wanda suka ki ya azabtar da su da adalcinsa da ainihin wato azabarsa don kada a bawa wa ƙadariya dama su ci gaba da daga kafaɗa suna cewa cikin ƙwar'ani akwai tabbatar da take tabbatar da aƙidarsu ƙadariya muguwar aƙidarsu amma an same ta tun a cikin tabi'ai Tunda da sauran sahabbai suna raye kamar da hadisin sai muslim ya nuna an samu ma malamai waɗanda suke manyan malamai irin su kamar su amur ɗan ubai wanda suna da gaskiyar galu tikka amma ba ƙaddare ne kuma mai kira zuwa gare ta akwai irin su akwai ma wanda ɗaliban shi suke ba da labarin cewa ko sallah ba sa bin shi suna zuwa su karatu a gurin shi amma kuma idan an tashi sallah ce ala zata malam muna zuwa sai su canza masallaci saboda ba kaddare tun cikin zamanin tabi'a ka samu irin wannan shine aka baka ba na Abdullahi dan Umar labari ko hadisin na farkon sai muslim da yake cewa an je a ce ba ni ba su yana nan mutane ne mutanen ƙasar iraki su suka wannan mugu akida ta cewa ai mutane suna yin yadda suka ga dama ne shi ma Allah bai san zasu ba to daga nan ne kuma aka samu niyo kadarai in sa ta'bir shine suka koma mu'tazila eh, ka samun mu'tazili sai ka same shi da wani yanki na na irin nau'in aqidar kadariya ganin cewa dan adam yana da yadda zai yi ba tare da yin Allah ba eh, su al-Imam al-Bukhari su su malam ah, abin nan darimi usman ibn sa'id su suka fama da su su ta limamu amur suka ta musu raddoji dan haka zaga suna da yawan raddi akan jahaniya raddi akan kaza raddi akan kaza kamar littafin bukhari khalqu af'al ibad da ire-iren su Allah ubangiji ya gafata waɗannan malamai na sunna malam yace wala raiba annaha babaikun babu kokonto akan cewa wannan magana ce mai rauni laysal muradu anna Allah khalaqahum li mujarrad al-iqrar al-fikr wannan fassara kaji fassara da aka kawo aka dangantawa ainihin malam ibnu abbas daga cikin manyan malamai sahabbai radiyallahu anhu an abi an kawo ta ne aka mata wannan daurayar aka mata wannan fahimtar sai kuma malam ibn tamiya yake cewa amma dai fassara ce kuma aflan ne rauni domin babu kokonto akan cewa Allah bai halicci bayi dan kawai ya zama iyaka aikin da za su yi ikirari akan cewa shi Allah ne da fitararsu ta tsaya iyanan ba waqad na takallamna ala al-ayati fi ghairi hadha al-mawdi mun yi magana akan wannan aya a wani wuri can daban wanda ba wannan ba kamar misali a cikin litafin al-ubudiyya wanda shi littafi ne na ibn taymiya mujalladi guda asalin shi tafsiri ne na fadin Allah ya ayyuha alladhina amanu ibudu rabbakum da aka yi ibn taymiya tambaya akan wannan aya shine littafi na al-ubudiyya zaka same shi a cikin fatawa mujalladi ya takwas gaba ɗaya shi za ka same shi kuma daban ya daga cikin kafin da suke nuna kwanduwa ilimi da hangen nesa da zurfin ilimin ibn taymiya da kuma tsabaragen sanin ilimin tafsiri da yake magana akan bauta Allah da matakanta da nau'o'inta da mafi daraja a cikinta da kaza da kaza da kaza maganganu wanda ba za ka taɓa samun su ba sai a sai a irin wajen shi haka kuma a cikin littafin da ka'iku tafsir nan ma ya tattauna a inda ya magana a nan ne ya magana akan ma'anan lamun ɗin ya abudu cin lamun ce ta sayura wato ta al'aqiba kenan lamul aqiba kaman shine irin fadin Allah ah, faltaqahu alu fir'auna yakuna lahum aduwa ah, akwai lamun shahararriya da muka sani anahu da yake cewa lamun ta'ali ko lamu kai kaman ji'itu li ata'allama ji'itu li kai ata'allama kenan ko wanda yake cewa mansuba bi an mudmara jawazan ba'da lamu ta'ali wannan duka yin islamiya sun san shi anahu to akwai kuma lamul aqiba wacce take nuni zuwa ga aqibatul amri me za a tike zuwa gare shi shine kamar fadan Allah falqaqahu alu fir'auna alu fir'auna suka tsinci Musa wato alu fir'auna mutanen gidan fir'auna ko su mata shi nan da sauran suka tsinci annabi Musa li yakuna lahum aduwa to kaga li yakuna anan ba likai ne ko li alba ba lamu kai bace ba ta'alli bane a karke dan ya zame musu Allah ya kaddara karke Musa ya zame musu fitina to shi ake cewa lamu mustayrura ko mul aqiba to idan ka fassara wannan kace mul aqiba ce to an samu matsala ai li yasiru ibadan ya abudun Allah to ai an samu wadanda ibadan ne amma la ya abudun Allah ba sa bautawa Allah ko har Allah da kanshi yana kawo kukansu zuwa gare shi zuwa ga shi kai kanshi kamar yadda al imam Alhakim ya fitar da isnadi tabbatacce manzo Allah ya ce Allah ya ce a kiyar su kursi yu'zi bunu adama dan adam yana cutar da ni akhluquhu wa ya'budu ghayri ni na halitta dan adam kuma ya bauta wa wani na Allah ya ce zai zo ya tarar da ni a madakata Allah ya yi yana jin haushi yana yana jin takaici da Hausa ne nake faɗa Allah wato yana kin mutumin da baya bauta mishi shi sa Allah yayi alƙawarin cewa in dai aka mutu ana shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha innahu man yushrik billahi faqad harama Allah alayhi aljanna duk wanda yake shirka Allah ya haramta masa aljanna Allah ka tsare mu daga shirka to kaga yana nuni zuwa ga munin shirka da kuma cewa wannan lamun din to lalle ba ta aqiba bace da haka sai ibn timiya yayi magana a kanta ya kore yi wata zaman lamul aqiba ya kuma kore yiwuwar ta zama lamun ta'ali ya yi magana akan wata lamun daga cikin nau'o'in lamun ta'ali ta'alil ɗan da ya kyata da suna lamun gharar lamun manufa manufa da ta sa Allah ya halittar mutane su ne wato su bauta mashi wannan za ka same shi duka bayanan a cikin littafin da kaiku tafsir ɗan ƙanƙanin nan littafi na ibnu simiya Allah wani ya gafarta mashi malam ya ci gaba da cewa wala Allah sa'ila sa'alahu an a'azami wajibi ne yiwa ma shi ne tambayan ya tambayi ruwaimu ne an a'azami wajibi game da wajibi mafi girma faƙalan ma'arifa sai ruwaimu ya ce sanin Allah mai ƙaunihi illa li abudun ai li arifu saboda faɗin Allah dan ɗai su sani ma'ana a don su bauta mini ma'anar shi dan ɗai su sani waimun رويم أن هذه المعرفة هي المعرفة التي يشير إليها المشايخ سيذا مشير ويم يا قدرتي cewa wannan sanin na Allah da aka faɗa a nan shine irin sanin da 'yan ɗariƙu suke magana a kan shi mashayikun ɗariƙi shehunan ɗariƙa wahiyar ma'arifatul khawas su suka ce ma'arifa sanin Allah suna nufin sani na khawasu nasu na musamman ko yanzu kace suna faɗin lafazin ma'arifa wani ai yana da ma'arifa ba suna nufin sanin Allah ga magari ba wani sani na musamman da suke da suke tunanin ko suke da'awar sun yi wa Allah sanin da ke sa su yi kaza ko su bar kaza wasu ma su kai ga barin wasu abubuwa na ibadoji ko faɗa wasu abubuwa na barna ko da'awar wasu maganganu ko wasu saduwa da suke da Allah ta gani na ido da ido ko ta mafarki ko ta munajat ko ta ilhama da makamantansu duk wannan zaka ji shi a cikin dictionary na sufaye fa yakunu jawabuhu a'zamu an a'zami wajibin la an a'zam la an awwali wajibin sai zama kenan amsar da ya bayar ya bayar ne akan wajibi mafi girma ba wajibi na farko ba kama fa haza kama kamar da kake ganin shi haka kayi an tambaye shi ne an ce menene a'azamu wajibi ba awwalu wajibi da ka amsa da bayar ta fi dacewa da a'azamu wajibin wajibi mafi girma fiye da dacewa da awwalu wajibi ثم ذكر da القاسم بغير اسناد عن الجنيد انه قال مالا ابن تيميه يتي sannan kuma sai abul qasim al-qushayri ya kara ambatan wani zance daga al-junaydu rahmatullahi alayhi ba tare da isnadi ba annahu qala aka ce junaidu ya ce inna awwala ma yahtaju ilayhi al-abdu min aqdi al-hikma ma'rifatu al-masnu'i sani'a lalle abu na farko da bawa yake ta yake bukata zuwa gare shi wajen kulla hikimarsa wajen sanin hikimar rayuwa wajen sanin hikimar abin nan sufanci ya san masnu'i sani'a kai abin halitta ka san Allah da ya halicce ka wal muhdatha bawa fararre ya san kaifa kana ihdathuhu ta yaya ma aka yi aka ƙera shi fa ya arifu sifatal khaliqi min al makhluqi ya zama ya iya sanin siffar Allah mahalici ya bambance ne daga siffar bawa abin halitta wal qadimi min al muhdath ya iya sanin siffar Allah al qadim daga siffar bawa wanda yake shi muhdathi ne wa yadhilla li da'awati sai zama ya rankwafantu ga kiran Allah wa ya atarifa bi wujubi ta'ati kuma ya furta yayi ikrari da wajabcin yi wa Allah biyayya fa illam fa inna man lam ya'rif ma lillahi lam ya'tarif bil mulki liman istawjaba dan wanda dibbe san abinda Allah yake da shi na cancantar girma da wajabcin da'asa ba to ba zai iya ikrari da mulkin Allah da sarauta Allah da kuma wajabcin biyayya ga Allah ba wannan zance ne duka da alƙushari ya kawo shi daga malam junaidu ba tare da isnadi ba kamar yadda malam ya faɗa wa hadha kalamu hasanun ibn timiya yace wannan zance ne mai kyau yunasibu kalam al kuma ya dace da irin maganganun da aka saba ji daga junaidi wa qabban mana hadal kalama at-tamyiza bainal al-makhluqi wal khaliq ya sanya ya tattauna akan wannan zance cikin wannan zance an kawo bayani akan bambanci tsakanin abin halitta mutane kenan da kuma mahalicci Allah kenan da Allah ya ka'a saliku fil ittihadi wal ya faɗa haka ne saboda mai bin tafarki dan tafarkin dariƙa din kenan shi suke nufi da asalik kai ya je ya shiga cikin wato ta tabirza da zamewa ta al-ittihad ta tunanin cewa Allah da bawa abu ne daya wal hulul da kuma cewa Allah yana shiga cikin bawa kai shiga cikin mugu aqida ta sa sallaji kama waqa fihi bawa'is kamar yadda aka samu wasu bangarori na yan riku sun fada cikin wannan barna suna cewa Allah na shiga jikinsu ko su da Allah ɗaya ne wa zakara aslaini ya ambaci ka'idoji guda biyu nan. a tasdiq gaskata cewa lalle Allah shine mahalicci walin qiyad da charatuwa zuwa ga Allah din da annal imana qaulun wa amal domin imani zance ne da kuma aiki fa zakara ma'rifatus sani kaga ya ambaci sanin mahalicci wa zakar zilla li da'awati ya ambaci kuma rankwafantuwa zuwa ga kiran Allah wal itirafa bi wujubi da'ati da iyayen ikrari furta da itirafi da wajibcin da'a Allah wa hadha min usuli ahli sunna wadannan suna daga cikin ka'idojin ahli sunna sanin akwai Allah da kuma yadda da allah allantakarsa da rankwafuwa zuwa gare shi da sanin wajibcin da'a malai yace wa hadha min usuli ahli sunnati wa a'immatil mashayikh wannan ya daga cikin ah, asulla da ahlus suna suka gudana kai da su da shehunnai limaman shehunnai khususan mashayikh sufiyya musamman shehunnan sufai fa inna asla tariqihim al-iradatu allati hiya asasul amal lalle tushen hanyar su ita ce al-irada manufa niyya wadda ita ce tushen aiki fahum fil iradati wal ibadati wal amali wal akhlaqi a'azam rusukhan minhum fil maqalati wal ulum su yan dariqa shehunansu da mabiyansu a bangaren niyya da aikin ibada da ayyuka na kwarai da halaye na kirki zaka samu yan dariqu sun fi yin zirfi anan fiye da zurfin su fil maqalati a bayani akan aqidu shine maqalat sanin aqidu sanin tattaunawa akan aqidu wal ulum da kuma sanin ilmomi inda ka sami yan dariƙa sun ba da muhimmanci game da zikiri game da karatun ƙur'ani game da maulidi game da sallah game da kaza ayyuka game da gyaran halaye eh, gujewa haram faɗan gaskiya tuba kuma gani sakin fuska da mutane ziyara da makabarta da sauran kaga su ma duka ayyuka ne eh, yan ko sun ba da muhimmanci wajen wannan fiye da yadda suke muhimmanta ilimi da sanin karatu haka ne ina jin kowa zai amince da wannan to yace to dan haka zaka ga koyaushe suka bo magana suna faɗan aiki a cikin wato shi'ar ɗinsu dan haka ya faɗa ya ce kofuwa zuwa ga ibadar Allah da bauta masa oh bibari ka a'a ihtimama sun fi ba muhimmanci ta fuskar ayyuka wa aksaru inayata sun fi ba inayatu sun fi sanya ƙwanduwarsu a wajen ayyuka bal man lam yadkhul fi zalika lam yakun min ahli tariqi bi komin iliminka komin tutiyarka da karatu inda ba ka zama ka shiga cikin harka a aikace ta zikiri da maulidi da ambatan Allah da tuba da sallah da tarbiya da kaza inda ba ka yin aikace to kai ba da dika ba ba a yin dika kawai da karanta ta a karance ko da a ce kai farfesa ne wajen sana da dika ka san su kuma ka yarda da su kana karanta su kana nazarin su kana karantar da su kai ba dan dariƙa bane in ba ka yin wannan abu ne. kamar yadda misali yanzu ko da mutum yana cewa shi ɗan tijjaniya ne abun ɗan tijjaniya in dai baya wazifa baya lazimi baya zikirin juma'a alal aqal waɗannan su ne basic ko to abun su munkiri ne shi ko da a jumlace shi bai bin yan izala kuma maybe maybe his apologetic ga yan dariƙa yana tausaya musu yana bin su to sai dai a irin kokarin tara jama'a ko a ce mishi ɗan dariƙa amma ɗan ɗariƙa ba su yadda wanda bai yin wannan abin ɗan ɗariƙa ba ne ko da kuwa an taɓa ba shi ɗariƙar wata rana idan ba ya yi yanzu ba ɗan ɗariƙa ba ne kuma yana so ya dawo ma sai an mushi tajdidi sai ya koma gun wani muƙaddini daga cikin shugabanninsu muƙaddimin ya mushi wa'azi ya mai nasiha ya mai tankiya kuma ya ƙara sabunta mushi izinin dole sai a haka sai dai kawai ga amfani da gama garin izini da aka bayar a rediyo aka ce kawai kowa na iya kaga an bada link kenan kamar da ake bada link na na samun wani tasha akan internet to an riga an bada link kowa na iya bi sai dai zai bi wannan yuyu din amma yana so a bashi ni da kai ba ijaza wannan ta rediyo ba dole sai kuma gun wani muqaddimi ya ƙara da mishi almuhim shine wanda zai yin ayyukan da dariƙa suke to ba agoyan dariƙa ba dan dariƙa ba ne shi ko da ya ce shi ɗan ɗariƙa ne ina fata mun gane bai bai wajifa bai zikiri bai lazimi aƙalla waɗannan guda uku wanda suke yi kullum lazimi eh, eh, eh, da zikiri sannan kuma akwai akwai kuma zikirin juma'a aƙalla idan mutum bai yin waɗannan to to abin nan lazimi shi ake kullum ko da wazifa ita ce ake a jam'i wazifa ko kuma lazimin safi akwai na yamma akwai kuma zikiri wanda shi kuma duk juma'a ake shi wanda dibiyin waɗannan yan dariƙa ba sa ganin shi a matsayin ɗan dariƙa kuma ko kana yi ma sai kana halartar jami'i na shi zikirin juma'a da wazifa din ba so ya zama kana yi kai kare dan duk abin ana so ne ake shanta addini a dan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ta tsare malam ya ci gaba da cewa wa hadha haqqun wannan ma gaskiya ce fa innal fa innad din wal imana Ƙaulun wa amalu lalle addini da imani magana ce da aiki wa awwaluhu qaulul qalbi wa amalu farkon imani farkon addini shine magana zuciya aikin zuciya da take na magana na faɗan kalmar la ilaha illallah wa amalihi da kuma aikin da zuciya take na ikrar faman lam yanqut bi qalbi faman lam yanqat bi qalbi wanda bai karatu zuwa ga Allah da zuciyarsa ba walam yadhilla lillahi bai rankwafu a gaban Allah ba lam yakun mu'minan ba mu'mini bane ko da ya furta da baka wala dakhilan fi tariqillahi bai shiga tafarkin Allah ba ولهذا yazidu wa المشايخ Da الإيمان يزيد وينقص ذاك يشون su سباسة cikin jayayya game da cewa imani yana karuwa yana raguwa mun san cewa qadiyar karuwar imani da raguwarsa qadiyar cewa al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqusu wannan shi ne tafarkin malaman farko daga cikin sahabbai da na bayan da sauran limaman musulunci su al Ahmad su Bukhari su Ibn Khuzaima su Ibn Manda su al abin nan wato Ibn Abi Asim su Lalaka'i dukkanin su Ibn Babba duk abin da suka faɗa ke. waɗanda kawai suka samu tasgaro a wannan bangare waɗanda su suna ganin imani magana ce kawai banda aiki a aiki baya shiga cikin musamman iman su ne hanafiya kamar da za mu domin wanda kuma suka kai matuƙa suka kai matuka game da tabbatar da magana har suka yi guluwi wata rana akan tabbatarwa su kuma su ne shafi'iya wannan da gaske abin da ya sa aka raba rana tsakanin shafi'iya da hanafiya har suke katarta juna har kuma kamar yadda mala albani ba da labari a cikin talikin da ya ƙi suka hawiya har wasu suka haramta ma aure tsakankanin junansu ba shafi'i ya auri ba hanafiya sai a ce haramun ba hanafi ya auri ba shafi'i sai a ce haramun shine albani ya ba da labari yace da wani ya tashi kuma sai ya ce a ba komai ba hanafi namiji na iya auren ba ya ta mace yace inzalan laha manzilata ahlul kitabi <laughs> Allah shi ta ta rike ta kaman wal musanatu bil ladina utul kitab min qabliku idza atumunna ujurahunna wai ana iya aurenta amma kamar yadda musulmi ke auren kirista in ya jarabtu da wata bashafiya yana iya aurenta amma ba ba wai dan musulma ce cikakkiya ba kaga wannan batar Allah shi kyauta zai dodi ya ga mana waɗannan anan kusa insha Allah malam ya ci gaba da cewa a dan haka su shehu na dariƙa ba su jayayya a kai wa innan nasa yatafada wa annan nasa yatafadaluna fihi mu ba su jayayya akan cewa mutane suna da zarkekeniya wajen imani ba wajen asalin shi ba wajen falalarsa da kiratarsa akwai zarkekeniya yana karuwa ga ɗaiɗaiwa mutane kuma ya ragu gare su karuwarsa da kyawawan ayyuka da nisan cewa sabo raguwarsa da sabo ko kuma yin sakaci da rauni wajen ayyuka eh, na kwarai yace kama ya tana wa anna wa anna amalul qulubi min al-imani cewa kuma ayyukan zuciya irin yadda da Allah komawa zuwa gare shi jin tsoron Allah nadama da sauransu da tuba ayyukan zuciya malin kal duk suna cikin imani a gun ɗan ɗarika suna faɗan wannan kama ya tana zaɓo gairu ba sa yin wannan jayayya ba irin yadda wasu suke yin jayayya wa zakara abul da da hadha kalaman anil mashayikh fihi jumalun mustahsanatu baya ga wannan kuma sai abul qasim al-kushairi ya ambaci wasu zantuttuka kala daban-daban daga wasu shehunnai daban-daban a cikin su akwai maganganu masu kyau mustahsana abin kyautatawa Ƙala, har ya ce. akhbarani muhammad ibn al-husaini qala sami'tu muhammada bin abdullahi yaqulu sami'tu abu at-tayyib al-muraghiya yaqulu hikmati ishara wa lil وللمعرفة shahada. فالأقل يدل والحكمة تشير والمعرفة تشهد أن صفاء العبادات لا ينال إلا بصفاء التوحيد ما لم يشهد an bashi labari malam muhammadu ɗan husaini ya bashi labari ya ce na ji muhammadu dan abdullahi arrazi kenan yana cewa na ji abu tsayibul marazi yana cewa lil'akali dilala hankali yana da dilalarsa yana da abin da yake nuni zuwa gare shi walil hikimati ishara hikima kuma wato sanin rayuwa hikima gogewa tana sa mutum akan hanya walil ma'arifati shahada sanin Allah kuma yana shaida wannan fal aqlu kaga da shi hankali yudillu zai sa zai saka akan tafarki wal hikimatu tushiru hikima ko za ta baka ishara wal ma'rifatu tushiru ita kuma ilimi zai sanar shi ka cewa anna safa al-ibadati samun lafiyayyar ibada la yunalu ba a samun shi illa bi safa'i tauhid mutum ya zama ibadarsa sa lafiyayya ce cikakkiya ce karbabbiya ce wannan zai yiwuwa sai in yana da tauhidi lafiyayye cikakke karbabbe wa kuma kuma yace wasu ilal junaydi an tambayi malam junaydi walam yusnidhu wannan malami alkushairi bai kawo isnadin wannan magana zuwa ga junaidu wasu ila junaidu an tauhidi fa an tambayi junaidu game da tauhidi sai yace ifradul muwahhid bi tahqiqi wa hadaniyatihi bi kamali ahadiyatihi annahu alwahid alladhi lam yalid wa lam yulad bi nafi al-adad wal andad wal ashbahi fala tashbiha wala takyifa wala taswira wala tamthila laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir yana kawo maka misalin magan da yake cewa ne jumalul mustahsana zantuka masu kyau aka tambayi junaidu game da tauhidi yace ifradul muwahhid shine kadaita Allah abun kadaitawa al-muwahhid wato ismul maf'ul kadaita Allah abun kadaitawa bi tahqiqi wahdaniyati ta hanyar tabbatar da dayantakarsa bi kamali ahadiyati da tabbatar da cikar ɗayantakarsa ka tabbatar da annahu alwahid cewa Allah shi kadai ne allazi lam yalid Allah wanda babu wanda ya haife shi wa lam yulad kuma shi ma bai haifi kowa ba bi nafil adad ka kore masa dukkanin al adad kishiyoyi wal andad da tsararraki wal ashbah da abokan kwatanci fala tashbiha karka kwatanta Allah da kowa wala takyifa karka ce ga irin yadda Allah yake wala taswira karka bada labarin Allah labarin da bai bayar ba wala tamthila karka misalta Allah laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir dan babu wani abu irin Allah kuma Allah ne ji ne ne gani kaga wannan magana ce ita ma kamar yadda yake jumalun mustahsana wa qala sannan sai kushari yake حدثنا محمد بن أحمد ابن محمد بن يحيى الصوفي قال حدثنا عبد الله بن علي التميمي الصوفي يحكي عن الحسين بن علي البامغاني قال yace an bamu mu labari malam Muhammadu dan Ahmadu dan Muhammadu dan Yahaya as-Sufi ya yace shi kuma malam Abdullahi dan Ali ne sufi a Tanimi Sufi ne ya ba shi ya yahki ko yuhka anil Husayn ibn Ali al-Damigani ana ba da labari daga malam husaini dan aliyu rani kala aka ce aliyu ah, husain dan aliyu ya ce su ila abubakar zahid anil an tambayi malam abubakar zahidu game da alma'arifa sanin Allah fa ma'arifa su marifatu wa ma'ana hududu ta fil qalbi yumkinuka yamna'uka an at wa tashbih yace al sunan wani abu ne menene abun ma'anarsa ka ji a cikin zuciyarka ka samu wani abu mai girma wata yarda mai girma da Allah wanda wannan yardar yamna'uka za ta hane ka za ta katange ka an ta'atili ta hana ka watsi da sufofin Allah wata shibihi ta kuma hana ka kwatanta sufofin Allah da na hadu wa qala abul hasan abul hasan ah, wato ali ibn ahmada ibn salim al-bawshan ji kenan wanda ya rasu shekara ta 348 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace rahimahullahu Allah ya gafarta mishi at-tauhidi at-tauhidu an yu'lama annahu ghayru mushabbah lizawati wala manfiyin wala manfiy istifati dayanta Allah shine a san cewa Allah din wato Allah subhanahu wata'ala ghairu mushabbahin lizawaki ba a kamanta shi da sauran zukukkuna wala manfiyas wala manfiyas sifati kuma wato ghairu manfiyas sifati ke kuma ba abun kore wa sufofi bane akwai sufofin yana da su amma ba sa kama da na halittu wa hadani qawlani hasanani malai yace waɗannan maganganu guda biyu da waccan ta farko wadda malam ya kawo ta daga junaidi wanda aka tambaye shi game da tauhidi da kuma wannan da ya kawo daga malam ainihin wato al-husayn ibn ali al-zamizani wanda ya bada labarin an tambayi abubakar al-zahiri shine malam yake maganganu ne guda biyu qawlani hasanani zantuka ne guda biyu kyawawa wala yatanaza'u fi hadhihi al-jumlati ahlus sunnati wal jamaa malamai na ahlus sunna wal jamaa ba sa jayayya game da waɗannan maganganu maganganu ne ababan karɓe masu kyau wallahu a'lam qala abul qasim al-qushairi malam yace har ila yau abul qasim al-qushairi yace samitu aba hatim al-sijistani yaqulu samitu aba nasr al-qusi as-sarraja yahki an yusuf ibn al-husaini qala yace naji malam abu hatim al-sijistani yana fada shine abu hatim sahal ibn muhammad ibn usmana al-jashami as-sijistani wanda Allah ya mishi rasuwa shekara ta 248 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama babban malami ne masanin lugha da waka asalin shi mutumin kasar Basra ne al-Imam Ibn Khalli kana ya mishi tarjuma a cikin littafin Wafayatul A'yani wa Anba'i Abna'iz Zamani min Zawul Mulki was Sultan yace shi kuma ya ji ne daga Abu Nasr al-Tusi Sarraj shi kuma yana bada labari daga Yusufu dan Husaini kala yace kama rajulun baina yaday zununi. wani mutum ya miki a gaban zunnunin misri in kun tuna a baya an yi magana akan abul fayyi abul faydi sauban bin ibrahima al-ikhmini al-ikhmini wanda mutumin kasar misra ne babban malami ne cikin shahararrun sufaye Allah ya mashi rasuwa a shekara ta 245 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibn al-jawzi yayi tarjuma sa a cikin sorry eh, abin nan zahabi ya tarjuma sa a cikin mizanul i'tidal da haka ma ibn hajarin a cikin lisanul mira an fi sanin shi da zunnuni amma sunan shi sauban bin ibrahima abul faidi ko abul fayyar to aka ce wani mutum ya tsaya gaba gare shi faƙala ya ce da shi akhbirni an tauhidi ma Allah shi gafarta malam ko ya shek ka bani labari game da tauhidi ne shi faƙala sai zunnun ya ce mishi an ta'alama anna qudratan lahi fil ashiya'i bila mizajin wa a lil ashiya'i bila ilajin wa illata kulli shai'in sana'ahu wala illata li sun'ihi wa laysa fis samawati al-ula wala fil ardina sufla mudabbirun ghayrullah wa kullu ma tusawwira fi wahamika fallahu bi khilafi yace an ta'lam kasancewa anna qudratallahi fil ashiya'i bila midaji jujjuya wanda Allah yake wa abubuwa to yana juya su ne ba tare da ya cakuɗe da su tafiya da zama da tashi da kwanciya da rayuwa da mutuwa da motsi da laɗewa da magana da shiru da duk motsin da halittu suke wanda ƙudura Allah ce take juya su suke wannan motsin to Allah ba yana motsawa da su ne saboda yana cikin jikinsu ba mu kiyaye ba kamar mota bane mota da take motsawa tana da wani inji ne yana jikinta ko shine ke tafiyar da ita taya da ke juya ta tana jikinta ne take tafiyar da ita to Allah ba yana Allah yana juya halittu ne ba tare da yana cikin jikinsu ba shine anna qudratullahi fil ashiya'i bila mizaj wa san'ahu lil ashiya'i bila ilaj Allah kuma ya halicce a abubuwa da ya halicce su ne bila ilajin ba tare da taron dangi ba ba tare da an taya shi ba ba tare da an kawo mishi agaji ba shi kadai ya halicci kayan shi ba kuma dan gyara wani abu nashi ko dan wata bukata ba wa illata kulli shay'in sana'a akwai kuma dalilin da yasa Allah ya komai babu wani abu da Allah ya halitta haka nan kawai afatikum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un babu abin da Allah ya halitta kawai dan haka halitta Allah ba irin yadda mutane suke abubuwan su bane misalin ka dauka yaro zai zo ya kai gidan wasa motar wasa in ya gama masu yaje ta taka ya lalata kaga bai da manufa ka abin da yake to Allah yana halittan komai ne da wani dalili sawabu mutane sun san dalilin ko ba su sani ba wala illata li sam'i ba a sanin dalilin halittar shi walaysa fi samawati al-ula wala fil ardi as-sufla babu wani mutum ko wata halitta a cikin sammai madaukaka da ƙasa wadda take nan ƙasa mudabbirun wanda yake juya wani abu ghairul lahi in ba Allah bane shi babu wanda isa wa kullu ma tusawwira fi wahmika duk abinda rudanin ka yi riya maka fallahu bi khilafi ba haka Allah yake malam yace hadha al kalamu ghalibuhu fi dhikri fi'l al haqqi subhanahu wa rububiyyatihi wannan zancen mafi yawan abinda ke cikin sa wannan malamin zununi ya faɗe shi ne dan bayani akan wato aikin Allah da ubangidantakar da Allah yake ita kan halittu akhbar annahu rabbu kulli shay kaga dai ya faɗi cewa Allah shine ubangijin komai la mudabbira khairu babu wani ne juya halittun nan sai Allah raddan alal qadariyati wa nahwi wannan martani ne mai da zance ne ga qadariya da wasu wanda suke ganin akwai waɗanda suke halittar abu ba Allah ba akwai wanda suke juya abu ba Allah ba mimman yaj'alu ba'd al-ashiya'i daga cikin qadariya da su da wasu irin su masu sanya sashe na abubuwa kharijatan an qudratillahi wa tadbiri cewa akwai abubuwan da suka fita cikin ganin damar Allah da qudratar da tadbirin sa Allah bai isa da waɗannan abubuwan ta'ala Allahu amma yaqulna uluwan kabira wa akhbara kuma zannuni ya babu labarin cewa anna qudratuhu cewa ƙarfin qudrar Allah wasan ahu da halitta Allah laisa mitla misla qudratil ibadi wasan san'i sun sha bamban da qudrar bayi da sana'ar bayi da aikin fa inna qudrata abdani an imtizaj wa af'alihim am mu'alaja wa ta'ala wallahu ta'ala fa inna abdani an imtizaj an imtizaj al bayi suna samun ƙarfin jikinsu ne saboda cakuɗaɗɗeniyar wasu abubuwa da ke jikinsu ɓargo da ƙashi da tsoka da jijiya da jini da ƙwaƙwalwa da hanta da huhu da saifa wasu abubuwa ne daban-daban Allah ya cakuɗa su wuri guda su suka rakka ba ɗan adam kuma suke iya ba shi damar sarrafantuwa idan babu wani daga cikinsu ko wani daga cikinsu bai da lafiya ko ya samu tasgaro sai bawa ya kasa sarrafa jikin shi yadda ya kamata shi ne yake samun rashin lafiya ko na ƙasa ko cuta ko makamantansu idan bai da ɓargo lafiyayye ko kansa ta shiga cikin jininsa ko jijiya ta tsinke masa ko laka ko wani abu a cikin zuciyarsa ko huhunsa ko tumbinsa yana da wata matsala sai ya kasa tashi ko ya kasa cin abinci ko ya kasa samun lafiya ko ya kasa bacci kaga zai iya juya jikinsa idan akwai wata matsala game da jikinsa saboda abubuwan da ke jikin shi suna taimakawa juna ne wajen sarrafa shi to Allah ba haka yake shi ne ke nufi da fa inna qudratahum qudratu abdani qudrat zukunan a an imtizajil akhlaq ta faru ne saboda cakuɗeɗeniyar wasu abubuwa to kuma haka duk wani abu dan adam ke sana'antawa yana kwaikwayon halittun Allah ne yanzu. ka kalli mota ka kalli kwamfuta ka kalli makamancinsu bawa ɗan adam ne Allah ya bashi hikima sai ya kalli halitta Allah sai ya kwatanta ta ta fuskar yin wani abu wanda shi ma zai iya sarrafa zai iya sarrafa shi shi bawa na Allah dan abun ya rage mishi wata wahala ta aiki Malami ya ci gaba da cewa wa af'aluhum am mu'alaja ayyukan bayi kuma sai an yi taron dangi kamar da muka ambata ran shi ko Allah babu mu'alaja babu taron dangi ba babu tayawa idan bayi suna so su wani abu babu wani bawa da ya isa yi wani abu shi kadai bai isa ba sai an haɗu idan za a yi gida sai an haɗu tsakanin mai gidan wanda ke da filin da mai aikin haƙƙin fandisho lebura kenan ko da mai zane da magini da mai fenti da mai gyaran wuta da mai tona sokawai sai an haɗu gayya da yawa sannan ake iya haifar da wannan gida kuma wanda gidan ya da na ƙasa zai biya buƙatar da ake so sai an yi taron dangi idan mutum ɗaya bai da lafiya sai an yi taron dangi sannan za a sama mashi da lafiya tun daga kan wanda za su rakace shi a guje sa shi a mota su kai shi asibiti da likita da pharmacy da mai eh, sunan shi medical scientist da pathologist sai an haɗu gayya da yawa sannan za a iya gane da ke damun shi sai an taimaka wa juna wane ya duba wane ya ɗau samfur wane ya gwada temperature wane ya kaza shine an mu'alada sai an yi taron dangi mata ka ta maka abinci a gida sai sun yi taron dangi da ita da mai aikinta da yarta da mai nika da mai sai da manja kowa sai an yi taron dangi za a samar da komai da dan adam yake kalla da kika gani babu wani abu da dan adam ya same shi sai an yi taron dangi kafin wane ya zama malami sai an yi taron dangi sai an yi taron dangi za a koya mashi wani abin da zai iya kafin ya zama likita kafin ya zama injiniya kafin ya zama alaramma kafin ya zama wane sai an taru ko mun gane to wannan shi ne siffa aikin bayi buƙatuwa zuwa ga junansu na ƙasa taron dangi akan abu shi sa Allah kullum yake musu gori cewa in sun isa su taron dangi ta irin nashi ba za su iya ba kuma da za a taru gaba ɗaya halittun duniya duka ko haka Allah yake a yi taro a ce bari a yi irin abin da Allah yake ba za a iya ba shi ko shi kaɗai ya kayan shi ba tare da yana buƙatar zuwa gare su ba ya ce wannan ya daga cikin abinda zai baka ma'anar tauhidi wa af'aluhum mu'alaja wallahu ta'ala laysa kadhalika shi Allah ba haka yake abubuwan shi wa amma qawluhu fadin sako da yake cewa illatu kulli shay'in sana'ahu san'uhu wala illata li san'ihi illar komai da Allah ya halitta shine shi abu babu wata illa ta daban faqad taqaddama anna hadha yuridu bihi ahlul haqqi ma'anahu sahih ya gabata cewa su wato ɗan ɗariƙo na sufaye wannan maganar suna ɗaukanta suna bata ma'ana mai inganci annallahu subhanahu la yab'athuhu wa yad'uhu ila al-fi'li ila al-fi'li shay'un kharij ila al-fi'li shay'un kharij anhu kama yakunu mithlu dhalika lil makhluqina falaysa lahu illatu illatu li ghayrihi bal fa'alahu fi'luhu illatu kulli shay ma sha'a Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun yace annallahu subhanahu lalle shi Allah madaukaki la yab'athuhu wa yad'uhu ila al-fi'l babu wani abu da yake jan yake tirsasa wa Allah ko ya kirayi Allah ila al-fi'l shay'un kharijun an wani abu da ke daban da Allah ya sa Allah yayi abu wato ba bukata take sa Allah yayi abu kaga mu bai bukatu ke sa mu sanya gida bukatu ke sa mu ci abinci bukatu ke sa mu yi aure bukatu ke sa mu yi kauna ko mu yayya duk wani abu da kaga bawa yana yin shi akwai wani abu external force da ke sa shi wato wani abu kharijin anil ab da ke tirsasa bawa zuwa ga yi to babu wani abu daban da ke sa Allah ya halitta shi ganin dama kanshi ta sa yake ganin dama kanshi ta sa yake ruwan sama ganin dama kanshi ta sa yake yin kaza yake yin kaza in ka ɗauka misali na shugabanni na siyasa abinda suke wa mutane wani abu da mai kisa su neman ƙura'a ko neman suna ko don su adalci ko don su zalunci ko don su ba tarihi dole dai akwai wata manufa daban da ta sa suke yi ko idan mutum ya magana da wani ko ya ƙi magana da shi yawan wani kyauta ko ya mai ruwa ya so wani ko ya ƙi wani za ka ga akwai wani dalili daban da ya sa yake ko da ya ce ni ina son wani ban san ta nake san shi ba wannan rashin sana abinta kai son shi ne dalili ko mun gani shi ma dalili ne ai za ga wani zai so masu sai ce ko ya so namiji dan uwan shi ko na ce Allah ban sani ba ban sa abin da nake kin wani ba wannan rashin sanin shi ma dalili to ba haka Allah yake ba shine yace kama yakunu mithlu zalika kama yakunu mithlu zalika lil makhluqina kama yadda haka yake faruwa ga halittu falaysa lahu illatu ghairi babu wani dalili na waje da ke sa Allah ya yi abu bal fi'luhu illatu kulli shay aiki shine dalilin yin yin abu ma sha Allah kana wa ma lam yasha lam abinda Allah ya so shi ke faruwa abinda Allah bai so ba baya faruwa wa maqsudu abul qasim abinda kushiri ke nufi da wannan yubayyinu anna alqawma lam yakunu ala ra'ayi alqadariyya min almu'tazila yana so ne bayyana maka kai mai karatu cewa su sufaye ba sa kan ra'ayi na qadariyya daga cikin mu'tazilawa wa hadha haqqun wannan gaskiya ne daga cikin duk bid'a da yan dariƙa suka dauka ba su dauki mu'tazilanci da qadariyanci ba a asalin su fama na alamu filma mashayikh al maqbulina fil ummati ba mu san wani shehi na dariqa wanda yake karbabbe a cikin al'umma ba man kana ala ra'ayi al mu'tazila wanda ke bi ra'ayi mu'tazila ba mu san shi ba la fi qawlihim fi sifati fi qawli jahab ba ka bin mu'tazila wajen sifatu mu'tazila suna magana irin ta jaham a wajen sifatu shine mene kore sifatu ko asalin dariqa ba sa wannan amma yanzu yan dariqa suna yin wannan yan dariqa yanzu akwai jahamawa tsayawa cikin su inkarin ƙudubi inkarin tuffar ganin Allah inkarin nuzulin Allah ƙarshen dare yan ɗariƙo da dama suna yin wannan to wannan sun karya lagon asalin ɗariƙa ke wala fi ƙaunihin fil af'ali bi ƙaunin ƙadariya kuma ba sa bin wajen maganganunsu ba sa bin magana ƙadariya masu cewa bayi suna da ƙaddara akan kansu ta saba wa Allah bal a azamun nasi isbata da qadari kayan ɗariƙu fa sun fi kowa girman tabbatar da kaddara wa shuhudan lahu da kuma shaida Allah yana da kaddara akan su wa iftiqaran ila Allah da kuma komawa zuwa ga talautuwa da buƙatuwa zuwa ga Allah wal tijaan ilayhi da yin kwana zuwa ga Allah har ma suna da guluyi ma wajen haka har sun fuka mama da a ce musu aka san kadariya su ne wane kenan su ne jabariya sun fuka ma da jabariyanci ma yadda kujin abubuwan su hatta annal muntasibina ila tariqi min Hata inna min al-mutasbila ila tariqi man ghalaw hada yace ha aka samu wanda suka zaki hatta yazhabu ila al-ibahati wal kai zuwa ga ibaha halasta komai wal jabr da jabariyanci duk abin da suke su ya Allah ne ai tariqa suna haka in ma zina suka yi ko sata ko ƙarya ko cin amana ba su ya Allah ne ya kaddara musu suna yin irin wannan wa ya'ridu an shar'i su kauda kai daga barin ka'idojin shari'a wal amri wan nahyi da umarni da hannu zai iya kwada ma mari mai ya Allah ne sai mari fa hadhihi al-afat tujadu kaseeran fi sufiyya wal muf wal mufakkira wannan al'ada ta jabariyanci an same ta ta da yawa a cikin sufaye da al-mufakkira da almajirai masu rayuwa cikin talauci wanda ba sa sana'a ba sa neman dukiya ba sa neman arziki suna jiran kawai na Allah duk wannan nau'in jabariyanci ne na'am wal mutafakkira eh sune wal mutafakkira masu masu cewa su almajirai su sufaye ne su ahlul lahi malam ya ci gaba da cewa wa amma takdhibu bil qadari amma dai ƙarya ta kaddara fa qalilun fihim jiddan yayi karanci kwarai a cikin su zamu saurara anan saboda ƙwarin lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka